suna da gashi mai dunkule-dunkule mai yawa kuma a wancan lokacin akwai kura sosai to ya wanke gashin kai ne ya yi tsabta sosai ala ayyi dai duka kalmomin biyu suna nuna mutum ya yi cikakken tsabta to duk wanda ya yi cikakken tsafta irin wannan da muka ba da misalin ta kuma ya yi sammako ya kokari yin sammako shi ma wannan ya zo kalma biyu bakkara da ibtakara ita ma bakkara ɗin da ibtakaran duk suna da ma'ana malamai suke cewa bakkara shine mutumin da ya yi sakko ya tuho masallaci harkon lokaci harkon lokaci ibtakara kuma shine mutumin da ya kokari ya tuho masallaci kahin limai ya fara hudu ba ina fatan mun fahimta bai samu ya tuwo da wuri ba amma dai gab da tuhowa ta liman na fara hudu ba kamar zuwa malam muhammad bin zakariya yanzu na zuwa yana fara hudu ba ina fatan mun fahimta ta ga ya zama ibtakara to abinda aka so shi yasa nake so in ishara ɗan kasuwa masu kasuwanci suna complain cewa ana tadda sallah da wuri ba su samu sallah ba saboda ba su iya barin kaso su su fito masallaci in har ba ka iya barin kaso ka to ya zama na cewa ka hilli manyan da kudu ba ka tuhu masallaci kila ka dan dai karfe sha daidai sai ka tuhu masallaci insha Allah rabbi za ga gaba a wani bata lokaci ba sai ka ce ka ci gaba da neman duniya din Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace mu yi muna muwafaka sai manzo Allah ya ce ko mutum ya yi kusa ya zauna ya saurari hudu ba ya yi shiru bai ya surutu ba lokacin da liman ke hudu ba to manzo Allah ya ce duk wanda ya aikata irin haka to babu wani tako da zai takawa face sai Allah ya shahe mai zunubi ne na shekara guda bi ma'ana tujimu adda aka yi ta shekarar baya zuwa wagga shekara guda cikakka Allah zai shahe mai waɗannan zunuban baki ɗaya da za ka samu ka ta haka duk sati to sai ya zama na ko zunubi baka da ku da za ka mutuwa ina fatan mun fahimta to kuma abin wani abin ban sha'awa manzo Allah ya ce shi wato za a shahe mishi wato zunubin shi sannan za a bashi lada ta shekara cikakka kuma lada, shekara cikakka din za a bashi lada azumin wannan shekara bi ma'ana kamar wanda ya shekara yana azumi da kuma kiyamun laila na wannan shekara ina fatan mun fahimta ina tunanin da wahala bawa shi iya yin azumi shekara guda complete kuma ya kiyamun laili shekara guda complete amma idan ya kokari ya aikata irin haka zai samu wannan ladan Allah ya bamu ikon aikatawa haka zalika an samu hadisi daga Salman al-Farisi da ta tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da zai wanka ran jumu'a wanka na sunnar juma'a da wanka na tsafta sa'annan ya yi tsafta ya yi tsarki sosai gwargwadon iko ne duk inda ya kamata cewa ya tsaftace ga jikin ya tsaftace ya yi ƙoƙarin ya shafa mai na wankin kai mai da zai sa ya wanke kai ne ya yi ƙamshi sosai ko kuma ya shafa turare ga jiki ne mai ƙamshi wata ruwaya ma nuna ma in bai da turaren ya shafa na mata shi saboda tsabagen son a zo a yi tsafta sa'annan mutum ya hita wata ruwaya ta nuna cewa ya hita mashiyan a rakiban duk da malaman suna cewa da mashiyan da rakiban duk gudana ka je ta zuwa masallaci sanaun ƙasa ko sama abin hawanka duk guda ne suke ce wannan kalmar ta maimaitu ne da mashiyan da rakiban duk dai ta a ta zakai saboda ka dun ladar guda kun gane ko sannan da ya isa masallaci bai raba tsakankanin mutum biyu ba shi ma wannan point na mai mahimmanci bai raba tsakankanin mutum biyu ba kana ji kana gani za ka yi sako ka to masallaci wani da can zai shigowa haka ɗaya ya raba ku malam ku babbari duk wanda ce matsaka maki matsaka maki ta ban raba in ya shi koma baya sha rana gobe sako zai yi amma kuna matsa musu to ai ba ku taimaka ba ai annabi cewa kada su yi to yanzu kai ka to wa ta'awun ala birri wata taqwa an ga cewa wala ta'awun ala ismi wal udu yanzu kai ka ta'awun ala al ism ha saboda haka malam matsa ka ki malam ha ba shi asuna sunna Allah ya ta mana sai ya hita amma kuna ta matsa musu sai su ta matse hukuma ta ga sun cuta muku kuma an ce kada a cutar da mumini kada ka cutar kada a cutar da kai wata ruwaya hadisi ma ya ce mutum bai dora tsallaka wuyan mutane ba wani da can zai tuhuwa ya tsallake wancan sahu ya tsallake wanga ya tsallake wanga ya tsallake wanga ya tsallake wanga sai ya tuhu hannan ya ce ku matsa kuma ku matsa ka ce koma tsallake nan da kai ga koma gobe ba zai koma yin haka nan ba ina ba mun fahimta to duk wanda bai yi haka ba da ya fito masallaci ya sa daidai inda sahu ya isko shi ya zauna sa'annan yayi sallah abinda an ka rubuta bai da ma'ana ya zo da wuri-wuri ya yi su abin nan shi tahiyatul masjid kila ma lokacin duha duk bai wuce ba ya sallo na duha kamar da muke ganin su ubannanmu na aikata a cikin wannan masallaci sa'annan kuma da liman ya zo sai ya yi shuru bai surutu ba yi lokacin da liman na hudu ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata haka ba zai gushi ba face sai Allah ya gafarta mishi abin da ke tsakanin shi da wata jimu'a ta da bi ma'ana juma'ar da kai ta baya ta daban din shi ne lamar suka ce ita ce ta baya juma'ar da kai ta baya satin da ya wuce zuwa wannan sati duka an shahi ma zunubanka wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi kaga wannan hadisi shi ma yana da falalan gaske saboda haka ƴan uwa musulmi kada mu sakaci a irin waɗannan ladaddaki da muke ta bayani akan su yana da wani lokaci za ka ga mutum ma da gangan yake ƙin tuhuwa masallaci sai ya ji an yi ikama ya tuhu masallaci duka yana cutar rayuwar shi ya kamata mu kula da wayannan abubuwa ya ku wayanda suka yi imani yin shiru lokacin da liman ke hudu ba wajibi ne wajibi ne dole na a yi shiru bai halatta a yi magana lokacin da liman ke yin hudu ba kamar abin da muke gani yana faruwa wasu mutane ana hudu ba suna magana tare da 'ya'yansu suna yi ne don jahilci ba su san haka ɗin ya haramta ba ba a yi to wannan bai dace ba ba ka magana lokacin da ake hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ce ma dan uwanka yi shuru a ranar juma'a lokacin da liman yana hudu ba to kai lagawu malaman suka ce lagawu shine zance mara amfani mara kai mara gindi na biyu kuma allagawu yana ɗaukar zunubi ta inda Allah ce wa idza maru lagwi maru kirama ai al'ifin inda idan su ga wuce ana zunubi sai su wuce suna masu karamci to kuma allagau din ya kunshi ma abin da ya shahi na zamani da ake yanzu shine mutum ya shagalta da wayar shi ta hanyar kira yana ta waya ga ta masallaci kuma kana ta kira kai sako ka ta waya ko kuma ta hanyar typing kana ta chat ɗinka kana masallaci wannan duk lagau ne wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shahi ƙasa a wancan lokaci ba su da waya masallacin ƙasa ki sai ga mutum a ɗan shahotta shi na wasa da ita manzo Allah sai duk wanda ya haka nan to hakika yi la'gau. to yanzu kuma babu ƙasa waya gare mu ana yi kana ɗan shahawa to hakika yi la'gau. ina fatan mun fahimta imam muslim ya fitar da wannan hadisi shan ibn baz rahimahullahu ta'ala yace ma'anar lagau shine ana nuhin wato juma'an mutum ta zama yasasshiya marar lada bi ma'ana ba ta da lada ta zama zunubi ba shi da wata lada ta jimu'a sa'annan kuma ladar da ake badawa mai girma ta jimu'a ta kubuta gare shi bai same ta ba muna roƙon Allah Ta baraka wa ta'ala ya ilmantar da mu da duk wani abu da zai amfanar da muwa ya kuma amfanar da mu da duk wani abu da ya ilmantar da muwa kuma muna roƙon Allah Ta baraka wa ta'ala ya karba muna wayannan ibadu namu a bayan nan kuma yana ɗaya daga cikin ladubban da ya kamata mu riƙe su abin da ya kamata mu faɗakar da mu Shi a kan cewa duk wanda ya shiga masallaci lokacin da an kai kiran sallah na biyu to yana kai ne ya yi tahiyatul masjid na liman ya zo ya fara hudu ba to kai lokacin nan za ka yi tafiyatul masjid ba ka cewa a a tunda an fara hudu ba ban fila, za ka yi tahiyatul masjid ba zai bi kakkaci za ka shiga da kanka da biyan kiran sallah kila ka shigo ana kiran sallah suka ce ba ka tafiyatul masjid sai an gama kiran sallah a'a ba za ka yi haka nan ba saboda in kun lura biyan mai kiran sallah in ana kiran sallah sunna ce ina ba don mun fahimta sunna ce kuma riko shi kuma da yin wannan tahiyatul masjid wajibi ne tunda kun ga tahiyatul masjid tana ɗaya daga cikin sunnoni a zawatul asbab wa'anda ko da auqatul na ne malamai suka akan cewa ana yin su to kaga zaka gabatar da abin da yake wajibi ne da abin da yake sunna ne ina fatan mun fahimta saboda haka wannan zaka yi sannan mu sani ya ku Allah shi muku rahama baki ɗayan mu ra'ayi daga cikin ladubban ranar juma'a yawan yawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati daga Anas bin Malik idan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku yawaita ma manzon Allah manzon Allah yace ku yawaita mini salati ranar juma'a da kuma daren juma'a manzon Allah yace duk wanda ya mini salati guda to Allah tabaraka wa ta'ala zai mishi salati goma wannan hadisi Imam Al-Albani ya ingantar da shi kuma Allah ta baraka tabaraka ala yana cewa a cikin littafin sa haƙiƙa Allah da mala'ikunsa suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ku wanda suka yi imani kuma manzon Allah salati an kuma samu hadisi daga Ubay bin Ka'ab idan ta tabbata a gare shi ya ce ya manzon Allah ni na kasance ina yawan yi maka salati to kamar so nawa ya kamata in dore maka salati manzon Allah ya ce kai iyayenka yadda ka ga dama ya ce ya manzo Allah yan ɗora yi yi maka salati ga yini ɗaya cikin hudu ga yini na lokuta na baki ɗaya bai ma'ana 24 hours ina an raba su kashi hudu sai in ta maka salati cikin ɗaya daga cikin kashi na hudu sai manzo Allah ce a'a kai ta yi mini salati ne wannan alkhairi ne gari ka sai ce to ko in raba su rabi ya manzo Allah annabi ce kai dai ta mini salati alkhairi ne gari ka ce to ko an mai da su biyu cikin uku dai annabi ce kai dai ka ta mini salati alkhairi ne gari ka sai ce to bari in sanya gaba ɗai salati na da ibadata gaba ɗai zuwa yi maka salati ya manzo Allah sai annabi ce to kenan in kai haka nan wato damuwarka za a isar maka daga ita ce za a isar maka daga damuwarka bi ma'ana duk wanda ya yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to duk wata damuwa ta shi za a isar mai wa zai isar Allah tabaraka wataala sannan ce za a gafarta maka zunubanka baki daya ya Allah kai salati da aminci aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yadda daga da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu biyan su da mu wa baki daya Allah tabaraka wataala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات amalina.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 إن يومكم هذا هو سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل خصه بمزيد فضل على سائر أيام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة رواه مسلم وجعل فيه عبادات أجزل لنا عليها الثواب والأجور والأجور المضاعفة وسن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سننا وآدابا ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها ويتنبه لما ينقص من أجر عبادته أيها المؤمنون إن من آداب يوم الجمعة التزين يقول ربنا جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ابن كثير رحمه الله يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك فقد أمر الله بأخذ الزينة عند كل مسجد ونادى عباده أن يأخذوا عند عبادته الزينة التي خلقها من أجلهم ليتجملوا بها فهو سبحانه أولى من يتجمل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من يتزين له صحاه الألباني ولباس الزينة الذي ينبغي أن يلتزم به المسلم كل بحسب العرف الذي تعارفوا عليه في المحافل والمجامع فاللائق بالمسلم ألا يتساهل في ذلك وأن يتجمل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه عند الخبور للمسجد ويتأكد ذلك لصلاة الجمعة أيها المؤمنون ومن سنن الجمعة التبكير إلى الصلاة واستماع الخطبة ويعظم الأجر بحسب التبكير إليها فهنيئا للمبكرين في هذا اليوم المبارك لأجور, لأجور عظيمة من الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر أي المبكر إلى المسجد كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة رواه مسلم وعن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري فلا نفرط في هذه الأجور بالتأخر حتى دخول الإمام وربما يتعمد البعض الحضور مع إقامة الصلاة أيها المؤمنون إن الإنصات لخطبة الجمعة واجب ولا يجوز الكلام أثناء الخطبة ومنه ما نراه أحيانا من البعض أنهم يتكلمون مع أبنائهم جهلا منهم أن ذلك مما يحرم فعله أثناء الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وكذلك يشمل اللغو الانشغال بالجوال تحدثا وكتابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى أخرجه مسلم قال ابن باز رحمه الله ومعنى فقد لغى أي لغت جمعته فلا يكون له ثواب الجمعة ويفوته الثواب العظيم الذي رتبه الله على الجمعة فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا <clears throat> ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا في هذا اليوم العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد عباد الله فاتقوا الله جل عز وجل واتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المؤمنون مما ينبغي التنبه له أن من دخل المسجد أثناء الآذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد مباشرة ولا يتابع مع المؤذن لأجل أن يدرك الاستماع إلى الخطبة لأن استماع الخطبة واجب ومتابعة المؤذن سنة والمحافظة على الواجب أولى من غيره ثم اعلموا رحمكم الله أن من آداب يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا حسنه الألباني ويقول الله تعالى في كتابه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم أعنا في أوطاننا اللهم نسألك الأمن والسلامة في أوطاننا وفي وطننا هذه اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يغل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وقوموا إلى صلاتكم